الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya kaddara muna ganin wannan lokaci na dawowa domin ci gaba da karatu a cikin littafin kitabun tauhid littafin mu mai albarka bayan ta a hutu na ainihi ramadan wannan balle ne mu gode ma Allah ta'ala bisa ga ainihin wannan baiwa da ya ba da insha Allah subhanahu wa za mu ɗauki darasinmu daga inda darasin ya dakata a lokacin da muka je hutu na ramadan kuma ga shi Allah ya nuna mana mun dawo to za mu ko darasinmu daga inda muka dakata dama inda darasin mai dakata mun kawo ƙarshen babi mai bayani akan ma a fi rufa wata ma'i Ina yin Allah ya so za mu ƙara darasi na goma sha biyu dama can mun tsani a akan darasi na goma sha ɗaya yau za mu tashi a farkon darasi na goma sha biyu kuma babi na takwas malami ce babu babon babe kenan mai bayani akan man raka bi shajarin mai bayani akan duk wanda ya nemi albarka ga wani icce awa hajarin ko wani dutse wa na ma da abin da ya kama da dutse ko ice. Da za mu ji malam ya kawo muna bayani ko bayanai dangane da neman albarka ga ice ko dutse ma'ana ba a yi. Dama kalma wadda ta ita albarka ɗin ma asalinta ko kuma tushenta daga asalin albiraku tafki ne wanda tafki kamar da aka sani shine matara ruwa dama su kuma ruwa duk inda suka taru akwai alkhairi akan wannan wuri to ya hada uskoki biyu yawa da kuma tabbatuwa shi wurin da ruwa ka taruwa gare shi shi yasa aka kira shi da alberaku wanda kamar shi ne ga asalin a ƙashin luga na asalin tushen na albarka ɗin nema albarka kuma shina kasancewa ne akan abubuwa guda biyu na ɗaya daga cikinsu ya zama ana nema albarka ga abin da an ka sani ga shari'a kamar alƙur'ani Allah maɗaukaki ya ambata cewa kitabun an na'u ilaika mubaraku wannan wani littafi ne da muka saukar zuwa gare ka mai albarka kina alkur'ani yana da albarka kuma ana neman albarka alkur'ani yana daga cikin albarka alkur'ani dukkan wanda ya riko da alkur'ani Allah ya ne masa buri aka kuma Allah subhanahu wata'ala ta'ala yana tsamo shi daga jahon shirka zuwa ga haske na shirya aka yana daga cikin albarka Kur'ani, da dukkan karanta shi guda duk za a baka lada goma wanda wannan albarka ta kuma bayyananna sannan abu na biyu da ake neman albarka gare shi abinda aka gani ga hele kamar ilimi Allah ya ba mutum ilimi a zo neman ilimi domin a samu albarkar wannan ilimi ko kuma neman addu'arsa wannan duk wani abu na wanda yake na albarka wanda ana nema amma ba nema albarka ga icce ba ko duci ko abin da ya kama da suwa wa qaulullahi ta'ala da cewar Allah maɗaukaki, afara lata wal uzza a cikin suratul najm aya ta sha tara, Allah ya ba mu labari cewa afara aitumul lata wal uzza ku bani labari dangane da lata da uzza wanda lata asali ne wani mutum na gari, wani mutum na na girki mai da'a ga Allah wanda yana kwaɓa garin alkama soyayye yana ɗiba yana raba ma mahajjata bayan wucewarsa mabiya suka yi mutum mutuminsa wanda da tahiya ta yi tahiya shi ɗaya nuna musu cewa ai shi na Allah aka kuma uzza wanda suna zuwa kusa da wurin suna yanka su yanke dabba da sunan uzza to da lata da uzza da manata a salisatar ukura waɗannan duk sun koma gumaka waɗanda Allah ya yi hani da a kusanci da zuwa. malam ya ce wa ana bi wa ƙidinin laifi wannan hadisi an karɓo daga abu waƙid al-laifi ƙala shi abu waƙid ya ce karajina ma a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ila hunain mun yi ta mun je yi tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zuwa wani wuri da ake ce ma Wani hannu hudasa wa ahadin bi kufri alhali ko da muka hita muka yi wannan tahiya ba mu dade da musulunta ba walil mushrikina sidratu mushrikai suna da wata magarya ya kufuna inda ha da suke lizinta a wurinta za su zo su tsaya wurin wannan magarya da zimmar ta ba su sa'a wa yanzuna biha aslihatahum kuma har suna sarkawa makamansu kamar in za su je wurin yaƙi su shirikai sai su zo wurin wannan magariya su rataye makamansu gare ta yuqalu laha datu anwaqin ana ce ma wannan magariya datu anwaɗi. shi wanga sahabi na annabi da ake ce ma abi waqid da laifi sai ya ce famararna bi rafi. Mo kuma sai muka shuɗa zuwa ga wata magarya faƙulla sai muka ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah ija Allah na za ta anuwaɗe mu ma ka sa muna za ta anuwaɗe kamalan lahum su anwa kamar da suke da ita su anwa din mu ma muna su ba dai mushrikai na da tasu magariya ba wadda suke lizinta wurinta har suna sarkawa makamansu gare ta to mu ma ka saman muna tamu magariya dama sa ya yi bayanin cewa ba mu daɗe da musulunta ba haka kenan ba san cewa an hana wannan ba فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم sai annabi biya da aminci su tabbata a gare su ya ce Allahu akbar Allah mai girma inna hassunan lalle wannan magana da kuka yi to hanyoyi ce ma'ana hanya ce ta wasu kuka ɗauka kultum kun ce wallazi nafsi biyade na rantse da wanda ta take da hannunsa kama qalat banu isra'ila li Musa magana ga taku ba ta da bambanci da abinda banu Isra'il suka ce ma annabi Musa alaihi salam suka ce masa ija Allah na ilahan ka sanya muna wani abin bauta kama lahum aliha kamar wanda su mushrike suke da abin da suke bauta ma na dan maraki da abin da ba shi ba mu a dan saman mana wani abu qala sai annabi Allah Musa yace musu innakum qaumun tazalun lalle ku mutane kuke da kun jahilci abinda kuke cewa a sa muku da bauta wanda ka bauta Allah yana cewa a sa mai wani abu da zai bauta da ba Allah ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace la kunna, sunana man kana qablakum za ku hawa hanyoyin waɗanda suka gabace ku ma'ana yana magana da mu al'umman musulmi za mu hawa hanyoyin mu. kamar yahudawa da nasara irin abubuwan da suke yi sai a ga ga al'umman musulmi suna irin wannan aikin wanda yake na ba daidai ba wanda kuma mushahid abin ga nan bayyana karara ana gani shi malamai ce bihi masail a cikin wannan babe akwai matsaloli kamar haka al'ula matsala ta warko tafsiru ayatin najam fassarar aya da cikin suratun najami na cewa afara aitumul lata wa uzza ba ni labari dangane da lata da uzza hadda na uku ɗin cikon a manat wanda shine a salisa al-ukhra as-thaniya ta biyu ma'arifatu suratul amri alladhi talabu sanin sura abinda suka nema sura abinda suka nema yayi kama da surar abinda bani Isra'il suka nema ga Annabi Musa dama sun ga magarya da mushrikai sai suka ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam su ma suna da buƙatar sama musu magarya kamar irin ta mushirikai don su ringa nema albarka a gare ta ga shi ko ba a nema albarka ga wani icce ko wani dutse asalisa mas'ala ta uku kaunuhum lam yaf'alu kasantuwar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ba su aikata ba sun dai magana ne kawai da baki amma ba su nemi albarka a wurin wani icce ba wanda yake magariya ko wanda ba magariya ba arabiya mas'ala ta hudu kaunuhum qasadu taqarruba ila Allah kasantuwarsu sun nihi neman kusanci zuwa ga Allah bi zalika da haka ta hanyar rataye makamansu da lizintar wannan magarya lizan nihim saboda an su Wuyu Hibbo suna da san Allah na san haka to amma dai ba suka aikata ba Alkwamisa, matsala ta biyar annahum iza jahilu haza, hakika, su sahaba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan har suka jahilci wannan fagairu wani wanda ba su ba auladul jahali shi ya cancanta ma da ce ya jahilci abin inda ya su sahabbai sun jahilci wannan sai da annabi ya karantar da su to wanda ba su ba shi ya mai cancanta ga ya jahilci wannan asadisa Matsala ta shidda anna lahum min alhasanati su sahabbai suna da ladaddaki waɗanda Allah ta'ala ya tanadar masu wal wa'di bil maghfira da alƙawali na gawara kamar radiyallahu anhu wa radu kamar irin asharatu al na bil janna daga cikin su nan duniya akwai wasu da ambata musu cewa su yan aljanna ne amma irin ukasha bin mihsan wanda shi ma tun duniya ya samu tashi kujera na zama dan aljanna To suna da ayyukan lada suna da alkawali da gafara a wurin Allah ma laysa li ghairihim wanda babu shiga wani da ba su ba asabi'a mas'ala ta bakwai annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam hakika annabi tsira da aminci su tabbata a gare sa lan ya azurhum bai yi musu uzuri ba shi annabi sallallahu alaihi wa sallama na cewa a ba su sani ba ya kyale su bal a radda alaihim ya maidan musu martani bi kauli da cewarsa Allahu akbar Allah mai girma inna suna, lalle ita wannan magana ta ku wato hanyoyi ce na tattaba unna sunana man kana qablakum za ku hau hanyoyi ko za ku bi hanyoyin waɗanda na gabace ku ma'ana yahudawa da nasara a sai ya tsananta wannan al'amarin na horo bi hadhihi salat da waɗanda abubuwa guda uku na ɗaya kabbara na biyu cewa lalle ta hanyoyi ce za ku hawa hanyoyin waɗanda suka gabace ku annabi bai kyalin su ba ya nuna musu illa da munin nema a saman musu wani abu da za su yi wanda yake kuma asalin abin shirka ne الثامنة مسألة تتقل الأمر الكبير الأمر بابا وهو المقصود كما شيري بالنهي أنه أكبر حقيقة النبي بعد الأباري أن طلبه cewa abin da suke nema إسرائيل talabi bani Isra'il, kamar abin da lamma qalu Musa lokacin da suka ce ma Nabi Musa alaihi salam Allah na ilaha sanya mana abin bauta kamar wa da su ma suna da abin bauta التاسعة مسألة تترى أن نفي هذا حقيقة كوري وانا نجوى بعد albarka. ga wani icce ko ga wani duci ko ma wani abu min ma'ana la ilaha illallah yana daga cikin ma'anar wannan kalma ta ikhlasi ma'adikatihi tare da zurfinsa wa kafa'i da kuma koyuwarsa ala ula'ika da su wa'incan safa annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda sai da annabi ya musu bayani sannan suka gane cewa ba a neman albarka ga komai in ba abin da adda albarka ba wanda Allah ya ya ba da dama a nemi albarkarsa kama alƙur'ani al'ashira Mas'ala ta goma annahu halafa alal futiya hakika annabi ya yi rantsuwa akan fatawa cewa a wata ruwaya wallahi la tattabi'unna sunana man kana qablakum wata ruwayar ta zo da lafazi na rantsuwa wa huwa la halifu illa lil maslaha kuma shi annabi ba kamar wanda muke yake ba ma'ana bayan rantsuwa sai don maslaha idan ga maslaha to zai yi rantsuwa amma in ba maslaha ba kamar namu ne ba yanzu mutum ya rance in an jima ya rance bai kula da abin da yake yi na rantsuwa alhadiya ashara matsala ta goma sha ɗaya anna shirka ya akbar wa askar shirka akwai babbar shirka kuma akwai ƙarama. babbar shirka ita ce mai fitar da mutum daga cikin addinin Allah ƙaramar shirka ita ce wadda ba ta da mutum cikin addinin Allah kamar riya li'annahum lam yartaddu bi hadha saboda su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam basirin da ba dan sun haɗi wannan magana na cewa annabi ya sanya musu magariya kamar wanda mushrikai suke da magarya wannan bai sa suka yi da ba dan ba su aikata ba asbaniya ashara matsala ta goma sha biyu qauluhum cewar su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar wada abi laifi ya ba da labari wa nahnu hudasa wa ahadin bi kufri ba mu daɗe da musulunta ba fihi a cikin wannan anna gairahu wani da ba su ba la yajhalu zalika bai jahilci wannan ba ma'ana akwai wanda shi ba suna ba amma kuma bai jahilci wannan ba amma da irin martabarsu da ɗaukakarsu da girmansu ba su fahimci haka fitare daga cikin addini ba sai da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tarbo su ya dawo da su akan abin da yake sawaba asalisa ashara matsala ta goma sha uku a takabiru, yi kabbara inda ta'ajjub lokacin da kaga wani abin mamaki khilafan sabani liman karihu ga wanda ya ce an karanta yin kabbara a lokacin da ga abin mamaki misali wani abu na ka gani wanda yake kayi mamaki kwarai sai ka girmama Allah ka ce Allahu Akbar wanda ya nuna abin da yasa kai kabbara don girmama Allah sai dai abin da aka samu na irin kila wurin hudu ba limami na hudu ba mutane su kama kabbara ko ana karatu mutane su kama kabbara wannan kam aiki ne wanda magabata ba su yi shi ba ba taɓa ruwai ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan annabi ya yi magana su yi kabbara ba ko wurin karantarwa ko magabatanmu a yau ruwaya na cewa gashi ana kabar bari wannan kina amma in kaga wani abu wanda ya baka mamaki kai kabbara don girmama Allah wannan babu komi da haka kenan a masallatayya da ake yin ba. da juma'a wannan babu buƙatar sai mutane sun yi kabbara aka a fagen wazi babu buƙatar sai mutum ya yi kabbara amma in ka ga abin ban mamaki wata talitta Allah ka yi kabbara wannan ba komai kayi ne don girmama Allah الرابعة عشرة ta goma sha hudu sattu zara'a tare hanya idan aka ga alamun wani abu yana sababar da mutane su shiga cikin kafirci to sai a tarbe hanya kamar ince na suka zuwa suna bauta ba sai a tsare ince a kashe shi a shi kenan an huta alkamisa ashara matsala ta goma sha biyar annahayu ani ani tashabbuhi daga yin kamanceceniya bi ahalil jahiliya ai masu zuwa wurin magarya su zauna inda take ko su rataye makamansu waɗannan a mutane jahiliya ne da aka sai zamana annabi ya hana masa afai su koyi da zuwa sadisa ashara matsala ta goma sha shida al-ghadabu ya halatta yin hushi inda talib lokacin koyarwa ai lokacin da suka ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya sanya musu magarya kamar wanda musulmai suke da magarya annabi ya fusata a wannan lokacin ayi kabbara ayi ce hakika hanyoyi ne za ku bi hanyoyin waɗanda na gabace ku duk ya wannan ne a cikin fushi ina lokacin koyarwa ya halatta yin fushi a wani lokaci amma ba wai kullum ba matsala ta goma sha bakwai. الشابقين القاعدة ƙa'ida ta تقبادي لقوله دومين شيوانسا إنها suna yace wannan hanya ce wanga abin da kun kai to hanya ce ma'ana akwai waɗanda na gabace ku ga wannan hanya kenan ba hanya ta da ya kamata ku ku ba waɗanda hanyoyi na magabatanku ba hanyoyi ne da ake bi ba. Asamina ashara, matsala ta goma sha takwas, an na haza, hakika wannan bayanin da annabi ya yi sallallahu alaihi wasallam alamun. Alamu ne min alamin nubuwa daga cikin alamu na annabanci, ni wa ƙa kama aka ba. saboda kasancewar abin ne ya auku kamar wadda shi a sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari a ga duk abin da annabi ya ambata cewa zai waru to ya waru kamar wadda ya wadi attasiya ashara da goma sha tara an kulle ma zama allahu bi yahud don abin da allah ya zargi yahudawa da shiya wan nasara da nasara bil qur'ani a cikin alqur'ani innahu lana lalle shi wannan abin mu ma ya shaye mu idan ma aikata iri ne to mu ma akwai zargi akan mu bai banta akan yahudu da nasara kawai ba al-ishrun mas'ala ta 20 annahu muqarrirun indahum hakika tabbace yake a wurin su annal ibadati haƙiƙa ibadodi mabnaha abinda an maginar ibada alal amri akan umarni kamin mutum yayi ibada sai ya zama akwai umarni akwai horo Allah ya hora a to a annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin Allah ya hora sannan a yi fasara fihi tambihu sai zamana a faɗakarwa ya kasance a cikin wannan alamar sa'ilin qabr akan mas'aloli na kabari na akwai fadakarwa game da mas'ala ta kabari ko mas'aloli na kabari wa amma marrabbak amma tambayar da za a yi mana a kabari na cewa wane ne mahalicinka fawabihun wannan bai da yake za a yi maka tambaya ne wane ne mahaliccinka wa amma man nabiyu tambayar da za a yi maka cewa wane ne annabinka amin ikibarihi bi anba'il gai. yana daga cikin ba da labarin da annabi ya yi game da labaru na gaibi saboda wannan gaibi ne Ba ka gani ba bisa ga hakika ne amma kuma dole ka yi imani abinda an ka baka labari wanda zai aukuwa za a yi maka tambaya wane ne ka kuma lalle ne dole ka yadda ba amma ma dinuka amma tambayar da za a yi wa mutum cikon ta uku menene addininka ba min kaulihim daga cewar su ne da suka yi ija Allah ilaha ka sanya mana abin bauta kama aliha kenan nan tambayar da za a yi ma don a tantance menene addininka waɗannan tambayoyin guda uku su ne za a yi mana a kabar guran waya halicce ka waye ne annabinka menene addininka idan Allah ya baka nasara ka karɓa waɗannan tambayoyi to shi kenan hutawa kawai za ta biyo wa baya ya wal ishirun matsala ta ashirin da biyu anna sunnata ahlil kitab haƙiƙa hanyar ma'abota littafi wadda suke a ta mazmumatun abin zargi ce kan sunnatul mushrikin kama hanyar mushrikai babu bambanci tsakanin hanyar mushirike da hanyar da ahlul kitab suke a kanta saboda su ahlul kitab Allah ya ba mu labarin su lam yakuni alladhina kafaru min ahlil kitab wal mushrikin illa لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين munfakkina ka gani ko munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyina ba su gushe ba suna cewa idan Allah ya aiko manzon Allah ai shi shi ma suka jira amma ba su samu sabani da rarrabuwa ba sai da aka aiko shi sannan suka ce a'a ko alama sam al'adiya a afsaniya wal ishrun ta ishirin da biyu annal muntakila min al wanda ya cira ta ya bar aikata banna allazi itadahu wanda yake ya riga ya saba allazi itadahu kalba, wanda zuciya ta ta saba da wannan aikin amma yanzu kuma sai ya bar wannan aikin na banna la yu'manu ba a amince ma ayyaku ne kasance bi kalbihi a cikin zuciyar shi akwai baki baqiyatun wani ɗan saura min tilkal ada na waccan ɗabi'a li qawlihi domin cewarsa wa nahanu huda sa'u ahadin bi kufri ba mu dade da hidowa da cikin kayirci ba haka kenan kamar barawo ne da ya saba da sata sai kuma ya tuba to ba amince ma wata rana wannan gugo ta dan sata sai ta dan motsa mishi ko amma dai fatan da aka yi da kamna shi ne da zarar mutum ya tuba insha Allah ko bai komawa ga wannan aiki na banna wannan bayani ne da malam yayi saboda mu zama cikin sauna da kuma hattara kuma kuma yana bayyana lokaci ya yi ko insha Allah subhanahu wataala ne kamata mu dakata saboda lokaci ya yi kuma wannan shi ne ƙarshen darasin mu na goma sha biyu ina karfi na gaba insha Allah darasi na goma sha uku inda kuma za mu shiga cikin babi na ainihin tara.